الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر بالاعتصام بحبل الله ونبذ التفرق وجمع الخلق على عبادته وحده لا شريك له وجعل ذلك وسيلة لاجتماعهم وتوحيد صفوفهم وتوحيد كلماتهم أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى ولا تحصى ولا تعد وأشكره شكر عبد معترف بطاعة مولاه مبتغيا بذلك المزيد من آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يقوم الناس لرب العالمين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين افضل من صلى وقام وتهجد وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين جمع الله جمع الله به بعد الافتراق وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل من قائل يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 جمع الله على عبادة الله الواحد القهار وجعلهم على قلب رجل واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا للأبيض على أسود وجعل معيار الفضل تقوى الله عز وجل التي لا يعلمها إلا الله فإن التقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير إلى صدره ولا يعلم ما في الصدور إلا خالق الخلق أجمعين وقد وصف وقد ذكر الله تعالى دستورا لذلك فقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير كون رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة فيها العربي القرشي وفيها الرومي وفيها الحبشي وفيها الفارسي وفيها القهطاني اليمني اجتمعوا على عبادة الله وحده لا شريك له ونبذوا ما كان عليه الجا ما كان عليه أهل الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية من الفخر بالأنساب من الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ووصف تلك الدعاوى ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعاوى بدعاوى الجاهلية جعل الله تعالى للأمة التي اجتمعت على عبادته وحده لا شريك له والاعتراف بنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعلها أمة مسلمة تمتد يمتد تاريخها من لدن آدم مرورا بالأنبياء والمرسلين إلى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وهذه الأمة امتن الله تعالى عليها امتن الله علي على أهلها وأفرادها بأنه سماهم مسلمين قال جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فقال عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي سما هذه الأمة سمى أفرادها مسلمين من قبل يعني عند الـ عند الـ في الأمم الماضية فإن الأمم الماضية يسألون الله تعالى ويشهدون الله تعالى بأنهم مسلمون قال جل وعلا عن أصحاب عيسى عليه السلام قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يفتخرون ويعترفون لدى الله ويعترفون عند الله تعالى بأنهم مسلمون فهذه هي تسمية هذه الأمة أمة التوحيد تسميتها تسمية أفرادها بأنهم مسلمون فكل تسمية تنافي هذا هذه التسمية إنما تكون من دعاوى الجاهلية حتى وإن كان فيها نسبة حتى وإن كان فيها نسبة إلى أمر شهد الشرع به لكنه إذا ذكر ذلك على سبيل على سبيل الالتفاف حول شعيرة من الشعائر غير شعيرة الإسلام فإن ذلك تكون من دعاوى الجاهلية روى الشيخان رحمة الله عليهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قافلين من غزوة يقول الراوي يظن أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال فكسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين فقال, المها فقال الرجل من المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار, يا للأنصار فبلغ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة فانظروا يا رآكم الله إلى هذه الحادثة التي بلغت الغاية في نفض التفرق والافتراق في صفوف الأمة والحث على توحيد الصفوف والحث على توحيد الصفوف والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق وإننا نشاهد هذه الأيام إهياء لدعاوى الجاهلية والسعي في التفرق بين صفوف المسلمين في هذه البلاد بين قبائل لا يعت... كثير كثير كثير منهم لا يعرفون ولا يشهدون ولا يشهدون بالانتماء اليها اعني بذلك الت... التفرق بين قبيله هوسه وقبيله فلان والطعن في جهاد الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله عليه الذي رفع راية الجهاد وأصلح الأمة وأحيا السنة وهدم وهدم وأخدم البدعة وهذه الدعوة من السعي في في وهن الأمة الأمة المسلمة في هذه الديار فإن الأمة إذا, إذا, إذا فإن الأمة إذا افترقت ضعفت وذهب ريحها فهذه من ديدن المنافقين الذي ومن ديدن اليهود الذين يغيظهم توحيد صفوف المسلمين فاحذروها عباد الله احذروا هذه الدعاوى وارفعوا إلى الجهات الرسمية عدم الرضا بهذا السعي وإن الواجب على الجهات الأمنية إلقاء القبض وأخذ بأيدي هؤلاء الذين يريدون العبث بأمننا واستقرارنا وتوحيد صفوفنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 mu ji tsoron Allah inda ya cancanta mu ji tsoronsa mu bi shi kada mu saba masa mu rinka tuna shi kada mu rinka manta shi mu rinka yi masa godiya kada mu butulce masa ‘yan uwa musulmi yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma al'umar bani adam rahama da aiko manzo manzon ƙarshen zamani cikamakin annabawa saidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a kan bautar Allah ɗaya kuma ya hada su suka zamanto al'umma ɗaya suka hadu babu rarraba a tsakaninsu tare da saɓanin jinsinsu da saɓanin ƙabilarsu da saɓanin launinsu suka zamanto aqida ɗaya ta haɗa su suka zamanto ƴan uwa har Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwa muminai yan uwan juna ne a cikin wannan yan uwantaka aka samu larabawa ƙuraishawa aka samu mutanen habasha bakake aka samu mutanen rum jarfata aka samu mutanen farisa farare dukkaninsu suna bauta ma ubangiji ɗaya. suna imani da cewa asalinsu ɗaya dukkaninsu daga annabi adam suke kuma shi kuma annabi adam daga ƙasa yake wannan ya sanya aka samu al'umma wadda ta haɗa dukkan alhairan da ke cikin al'ummai a cikin jinsi daban-daban suka haɗu domin gina al'umma ɗaya saboda haka a tarihin musulunci aka samu mutanen da suka gina addinin nan mutane ne waɗanda suke masu jinsi daban-daban manya-manyan malaman mazhabobin nan a cikinsu akwai wanda asalinsa ba ne kamar imamu shafi'i a cikinsu akwai wanda asalinsa ba ne kamar imamu malik a cikinsu akwai wanda asalinsa ba farise ne kamar abu hanifa a cikinsu akwai wanda asalinsa daga cikin kabilun larabawa hudail kamar ah, imamu ahmad ibn hanbal a cikinsu akwai waɗanda suka yi ma'addinin nan hidima wanda babu abin da ya haɗa su da larabawa ba ma sa jin harshen larabawa in ka gansu yanda ka ga mutanen cana masu ƙanƙananan idanu haka suke irin su imamul bukhari imamul bukhari ba balarabe ba ne amma ka duba hidimar da ya ma addinin musulunci to haka za ka gani a tarihin musulunci mutane daga asali daban-daban haka suka haɗu domin su gina al'umma wadda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ‘ya'yan cikinta da cewa musulmi ne Allah shi ne ya sanya muku suna musulmi abinda da al'umomi suke a kai na alfahari da ƙabila da suka akan nasaba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan aikin jahiliya ne ku bar shi kuma Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alkur'ani da ka'ida aya wadda ta zamanto ƙa'ida akan yadda ya wajaba musulmi su rinka duban ƴan uwansu bani adam Allah ta'ala yace ya ku mutane mun halice ku daga namiji da mace kuma muka sanya ku mutane daban jinsi mutane daban-daban da ƙabilu daban-daban domin ku san juna wanda ya fi ku daraja a wajen Allah wanda ya fi ku girma a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah lallai Allah masani ne mai cikakken sani da abin da kuke aikatawa to fifiko ba da ƙabila ba ne ba da jinsi ba ne, ba da launi ba ne, ba daga inda ka fito ba fifiko da tsoron Allah ne shi ko tsoron Allah ba wanda ya san shi sai Allah domin tsoron Allah a cikin zuciya yake kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taƙwa nan nan take yana nuni ya zuwa ga kirjinsa ba wanda ya san abin da ke cikin kiraza sai mahalicin talikai jalla wa'ala to a bisa wannan ne aka samu daidaituwar sahun muminai da haɗuwarsu akan kalma ɗaya wannan abin ne yake ba ma makiya addinin musulunci daga ahlul kitabi yahudu da nasara da kuma masu bunsu akan kiyayya da musulunci munafukai abin da yake tayar musu da hankali yake bata musu rai kenan muhammad ibn ishaq marubucin tarihin musulunci wanda suka yi zamani ɗaya da imamu malik ya rubuta a cikin littafinsa na tarihin na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wataran wani mutum daga cikin yahudawa ya wuce ta taron mutanen madina al'ansar da kuma waɗanda suka zo daga makka muhajirin sai ya ga haɗuwarsu kalma ɗaya sun zamanto kamar ‘yan uwan juna’ wannan eh, wato ya wuce da mutanen al'ansar ƙabilar aus da khazraj ga sun zamanto wuri ɗaya suna masu yanuwantaka da soyayya da juna wannan abin sai ya sanya masa baƙin ciki da tafarfasar zuci abin ya ƙona masa rai sai ya je ya samu yaransa ya ce su zo su soma rera irin waka ta yakin da aka yi tsakankaninsu su aus da hazraj tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yayi wakar kirari ga kabilar aus da kuma zambo ga kabilar al wannan kuma shi ma yayi ma hazraj yayi kuma suka ga kabilar aus tun yaran suna yi ba wanda yake amsa musu har sai shi su musulmi yan ausu da hazraj idan ya fara na ausu sai su masu duk suna rerawa tare da shi nan da nan jini ya so mata farfasa sai aka ce to a tafi fili aje a kece raini aje a ɗauko makami a kece raini har sun yi niyyar za su tafi can wajen madina alharar sharkiya sai aka gaya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce yanzu da'awar jahiliya za ku yi alhali ina tsakankaninku yanzu ba Allah ya haɗa ku ya haɗa zukatanku ba da ni Allah sai ya karanta musu ayan nan ta suratul baqa ta suratul ali imran ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku kada ku rarraba ku tuna yayin da kuka kasance masu a yayin da kuka kasance makiya masu gaba da juna sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku kuka wayi gari kuka zamanto 'yan uwan juna kun kasance a gefen ramin da za ku fada cikin wuta sai Allah ya tserar da ku daga wannan da ya karanta musu wannan ayar suka fara kuka suna runguma juna Allah ya yi maganin kaidin Yahudawa suka koma suka mutu da haushinsu haka zalika munafukai su ma suna da irin wannan al'adar wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga yaƙi sai wani mutum daga cikin ansar ya bugi wani daga cikin daga cikin almuhajirin ya dake shi a bayansa sai abin ya bashi haushi sai ya kirawo jama'arsa ya ku muhajirai jin wannan sai na ansar shi ma ya ce ya ku ansarawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan yace me ya faru ake da'awa irin ta jahiliya ku kyale wannan kirari domin wannan ɗoyi gare shi to jin wannan munafukai abin bai musu dadi ba suka ce to tun da haka ne idan muka je makka in muka koma madina kaskantacce zai fitar da wato mai izza zai kori kaskantacce suna nufin su ne masu izza kuma musulmi su ne waɗanda suke kaskantattu ɗansa abdullahi bin ubai ibn salul shi ya faɗa ɗansa ya ce to ba zai shiga garin ba sai da izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi gaskiya mai buwaya zai kori wanda yake kaskantacce annab sallallahu alaihi wasallam shi ne buwayayye shi kuma mu shugaban munafukai shi ne kaskantacce sai da mutane ya ce mutane ku zo ga ɗana ya hana ni shiga gidana ya ce ba za ka shiga ba sai da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam to ku duba asalin wannan yanda haduwar juna tsakanin musulmi yake sanya ma munafukai wato haushi da tsananin wato a kiyayya to wannan al'amari abinda babban arzikin da addinin musulunci ya zo mana da shi kenan domin dukkan haduwar kai ƙarfi ce dukkan rarraba rauni ce rarraba ko da daga musu ne da jayayya Allah ta'ala ya hana ta ya ce wa wala fa fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku jayayya da juna wannan sai ya sanya ku ku karaya kuma karfin ku ya tafi ya rabu da ku to koyaushe musulmi suka zamanto sahu guda makiyansu daga yahudawa da 'yan mishan kokari suke su kawo rarraba a tsakan tsakankaninsu to a wannan ƙasa mu, Allah maɗaukakin sarki ya ba ma musulmi izza da izzar musulunci ya ba ma musulmi izza da izzar musulunci musulmi suna da yawa ƙabilu daban-daban ga hausawa ga fulani ga kanuri ga nufawa ga yarabawa ga igala ga ƙabilu dai daban-daban duk Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu ga baki ɗaya a kan aƙidar musulunci muka zamanto addininmu ɗaya za mu haɗu mai sallah a masallatai ɗaya wannan abin yana daga cikin abin da yake ƙona ran maƙiyar musulmi a wannan ƙasa tamu shi ya sa tun farkon zuwan 'yan mushan akwai wani shubature shugaban mushan da ya ce dole a san yadda za a yi a kawo rarraba tsakanin ƙabilun fulani da ƙabilun hausawa domin da haka ne kawai za a raunana addinin musulunci da haka ne kawai za a mayar da hausawa su koma zuwa addinin maguzanci daga nan su kuma kirista sai su shigar da su cikin addinin musha lugad gwamnan turawa shine bai yadda da shi akan wannan ba yace su abin da suke so a samu zaman lafiya kuma zaman lafiyan nan yana cikin su wato hada kai da sarakunan kasashen Hausa wanda yawa yawan su sarakunan Fulani ne abin nan bai yi masa daidai bai yi ma 'yan mushan daidai ba har mutuwar lugad 'yan mushan suna gaba da shi akan wannan to yanzu saboda ganin yanda 'yan mushan sun kashe makudan kudade don shigar da mutane cikin addinin mushan sun ga nasarar da suke samu ba wata ta abar a zo a gani ba ce saboda haka duk abin da zai raunana addinin musulunci ya daurana musulunci a cikin rayuwar al'ummar musulmi suna bin wannan hanyar to daga cikin abin da suke yi sun kafa wani gidan talabijin wai shi jaruma suna yada wato abin da zai sanya Kiyayya da gaba tsakanin fulani tsakanin fulani da hausawa da nuna cewar fulani mulkin mallaka suka zo suka yi ma wato garuruwan hausawa jihadi da shehu usman ya yi ba jihadin musulunci ba ne jihadin ƙabilanci ne kuma tutoci da ya ba ma sarakuna ya ba ba tutocin musulunci ba ne tutocin ƙabilanci ne da waɗansu maganganu waɗanda sun fi wannan muni wanda dukkaninsu makasudin shine raba kan musulmi a wannan ƙasa musamman musulmin arewacin najeriya to abin da ya ba, musulmi mu sani shine ƙabilanci jahiliya ne duk wanda zai rayar da da'awar ƙabilanci ya ce shi ɗan ƙabilar wane ne kuma yana sa'ayi yana ƙoƙari domin ɗaukakar wannan ƙabilar? to idan ya mutu akan wannan da'awa ya mutu mutuwar jahiliya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zare igiyar musulunci daga wuyansa ya yi kira da wata da'awa ta da'awar jahiliya to ya mutu mutuwar ya mutu mutuwar jahiliya addinin musulunci bai san wannan ba kuma Allah ba za mu yi masa butulci ba hakika Allah ya yi mana ni'ima da ya sanya mu musulmi kamar yadda Allah ya goranta mana ya ce huwa sammakumul musulmi shi ne ya sanya muku suna musulmi bai ce ya sanya mana suna ba fulatani ko ba haushe ko ba yarabe ko ba barbare ba sai ya ce shi ne ya sanya muku suna musulmi ba za ka iya canza kabilarka ba amma za ka iya canza aƙidarka to musulunci shine wanda zaka canza aqidarka daga aqidar maguzanci da nasaranci da yahudanci ka shigo ka miƙa wuya ga Allah idan kai wannan ka zamanto musulmi da kai da musulmin da aka haife shi cikin musulunci duk ɗaya kuke kai ya kai ma Allah ya haɗa mu da musulmi waɗanda suke na cancan dama tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Nuhu da yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimin an umarce ni na zamanto cikin musulmi hawariyawan annabi isa suka ce washhad bi anna muslimun a wata ayar washhad bi annana muslimun kai shaida cewa mu musulmi ne to dan a nuna mana cewa musuluncin nan ba kawai ya hada mu da kabilun mu na wannan zamanin ba bal ya hada mu da al'umomi da suka wuce shekara dubunnai da suke gabanin mu wannan abin alfahari ne a gare mu to waɗanda suke wannan da'awa maguzanci suke so su jaddada jahiliya suke so su jaddada kuma maganganun da suke yi na suka ga waɗanda al'ummar musulmi suke ganin jagorori ne manyan salihan bayi ne da suka yi aiki domin rayar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da musar da kashe bid'a a cikin wannan al'umma to duk wanda ku yake suka akan waɗanda yake al'umma take ɗaukan su da kima to yana nema ya kawo ta da ya kawo ta da zaune tsaye ne na muna kira ga jami'an tsaro su ɗauki mataki akan masu yada wannan da'awa a kafofin sada zumunta wanda duk an san su za a iya kuma sanin waɗanda suke a bayan waɗannan domin abin da suke so su kawo fitina suke so su kawo a cikin al'umma kuma shigege ne shigege ne haka ake cusa mutane a cikin al'umma domin a ci su da yaƙi ta cikin gida sannan a zo a ƙarar da su da yaƙi na waje Allah ka yi mana maganin masharranta da sharrunsu mai riko da aƙidarmu babu abin da muke da shi mai izza wanda kuma Allah ya ba mu buwaya a kansa in ba addinin musulunci ba duk wanda ya nemi kamar yadda sayyidina Umar ya ce mu mutane ne da Allah ya bamu izza da musulunci idan muka nemi izza a cikin wani abu daban ba musulunci ba sai Allah ya kaskanta mu na haka waɗanda suke so su nemi izza da sunan kabilarsu ko kabilar fulani ko kabilar hausawa ko kabilar bare-bari ko kabilar yarabawa to su sani cewar wato kaskanci tuni ya riga ya aure su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 اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وحد بين صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائنا وأعدائك يا رب العالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بالذين يسعون في الأرض فسادا ويفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقم